Suleiman. Assalamu alaikum jama'a masu kallon mu barkamu da warhaka barkamu da saduwa a wannan shiri na daga mu shiri ne da ke leƙawa kasuwa don naɗo muku abubuwan da ke wakana a can musamman hudu hada-hadan shiga da fita na harkokin kasuwanci ah, kamar yadda kuka gani yau dai Allah ciki ikonsa mun sake komawa shago ne wurin ɗinki kenan inda yau muka ɗauki wani salo daban mun shiga shagunan masu ɗinkin kayan mata ne. wanda kila akwai kayan ado akwai kuma wasu sumfuri daban na ɗinke-ɗinke amma za mu ji daga bakin su yau muna tare da bakonmu malam muhammad kabir muhammad kabir barka da warhaka barka da warhaka menene cikakken sunan malam suna na kabir abdullahi adam eh. wanda yake zaune a kwandila housing estate zero eh. kamar dai wannan shine dai babban shagon kayan da nake kallo eh, na wuce wasu shaguna daga baya tun daga can har zuwa nan karshe Eh, kai menene ka fice a kansa ni abin da na yi fice a sabgar dinki mm. na yi fice a kan sabgar dinkin mata ne dinki eh, kala daban-daban dinki in dai har na mace ne mm. ko ma wani iri ne so mm. alhamdulillah za mu yi shi ba tare da wata matsala ba eh. Allah ya yarda ko akwai wasu sumfuri kala daban-daban da ka sani na mata misali eh akwai sumfuri kala-kala daban akwai riga da skirt akwai blouse akwai fitar riga akwai fitted gown akwai wedding gown akwai ball gown akwai turikata akwai normal folklore riga hmm. kamar jiya mun tattauna da malam sadiq a shagon su da muka shi ma tela ne ya nuna mana cewa akwai 'yan kayayyaki ado da ake yi na jikin riga to ban sani ba mata mana da irin wannan nau'i na kayan ado a kayansu ko kuwa a maza ne kawai eh alhamdulillah ka san shi dinki ya kasu gida daban-daban ne mm. ko ba gaskiya ba idan mm. aka ce dinkin mata to dinki ne mai cike da kalubale mm. saboda mai shi adansa ma cutali ya yawa saboda mai mata 'yan kwalliya ne sosai da sosai kamar yadda kai magana min malam sadiq mai sufani su ba sa iya wata rawa dole su yi da mu idan ba mu masu design ba za su taba iya yin wata rawa ta aiki ba kowa ne ke mu tiloli na mata wanda mu ne za mu yanka kaya mu fitar da shi kuma mu dinka shi a zahiranci ko ba gaskiya ba mm. sannan su kuma su sannan su kuma su yi aiki sannan su dora mana sannan su bamu mu kuma mu sa jami'in din mace sai mu bata kayanta Allahu akbar mm. eh kun gama hadawa kenan mun gama hadawa eh, tsakanin dinkin maza da dinkin mata akwai wani bambanci ne alhamdulillah eh, dan naji ka ce dinkin matan kuke yi akwai bambanci da yawa mm. idan aka ce ma ɗinkin riga na namiji mm. to riga guda ɗaya ce mm. tsakanin a ce ma doguwar riga sai dai a ce ma karamar riga kowane namiji kuma wando yake saka to su kuma mata ba ka tsarin su yake ba akwai wanda za a yi mata skirt akwai wanda za a yi mata wando akwai wanda za a yi mata doguwar riga akwai wanda za a yi mata karamar riga yanayin rigunan kala kala sun zambanta kusan kala goma ne kuma kowace riga sunanta daban to me yasa kuke bambanta kuɗi tsakanin ɗinkin maza da ɗinkin mata so <laughs> ta wannan zahirin a bayyane yake kamar ya to saboda shi ɗinkin maza ba wani abu ne da ake kawo ado da yawa da yawa ake sawa aski ciki ba mm, mm. shi kuma ɗinkin mata abu ne da yake buƙatar ado kala-kala daban-daban mm. a kai shi yasa kuma yanayin kayayyakinsu mm. da na maza wurin siya da zaka zo ka aikin ba iri ɗaya ba ne ba kai mm. ba gaskiya ba saboda mai shi namiji duk yadda ya masa kai masa ɗinkin sa ya ɗauko hula ya saka a wuce gurin amma ita kuma ce sai ta nemi takalmi sai ta nemi mayafi sai ta nemi jaka sai ta nemi ɗan kunni mm. su kaga abubuwan nasu su da yawa kuma zan iya cewa kila kayayyakin haɗin da ake yi ma mata suke sa ɗinkin su shi ma ya tsada sosai da sosai mm. to yanzu ga dai watan azumin ramadana watan da muke za mu iya cewa watan bautan Allah subhanahu wa ta'ala ban san yadda kuke gudanar da lamuran ku ba tunda lokacin ne ku kuma kuka fi shagala da ɗinki misali musamman goman ƙarshe na ya kuke yin maneji kukan karbi kayan mutane ne ku aje ku ki ku tafi bautan Allah ko ya abin yake alhamdulillah ita ka san ibada tana da daɗi mm. a koda yaushe musamman ma aka ce watan ramadan ya kama gaskiya tele ya zauna ba tare da ya ji ya ibada ba gaskiya kamar ya shagalta da yawa ko mm. ba gaskiya ba sabili da ana so ka dan ba da wasu mantana ko da ba za ka ba da full option mm, time dinka da za ka ibada ba to ka ɗan ɗauki wani rukuni a ciki mm. kai ma da za ka aiwatar da ta ka ibada mm. amma yana so tele ya gane cewa idan har ya karɓa kayan mutum ya ce zai ɗinka masa a watan azumi kuma ya ƙi ya ɗinka masa kayan sa ya tafi wani masallaci ko ita kamar yadda kake magana kofar goman ƙarshe ya ce shi lada zai je ya nema ba zai zauna wa mutane aikinsu ba so wallahi ba zai samu lada ba sai dai ya samu zunubi so wallahi <laughs> alhamdulillah ya karya alkawari mai girma maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ka dauki girman alkawari ka saka shi hmm. zaka iya samun wata dama ta shiga aljanna cikin ruwan sauki ko ba gaskiya ba so kuma wannan mutanen sun dogara da kai kuma inda nake so teloli mu fuskanta akwai fa kalubale sosai a mu kamar yadda ake magana da watan azumi kasancewar duk wanda ya dauko dinki ya waka amana ya dauko ya baka kuma so yake kai ma ka kare da shi mm. idan da ba karuwa tsakaninka da wanda zai kawo ma dinki ba zai tsallake kowa ya kawo ma dinki ba saboda me me ka ne Allah ya karanta cewa sai ka kare da shi shi ma sai ya kare da kai mm. shi yasa ya tsallake mutane da dama ya kawo ma amma a gani na tela kai sai kai kokarin ka ga shin ka cika masa alƙawari domin ya ji daɗi saboda maza sallallahu alaihi ya ce duk wanda ka gaya magana mai daɗi ma sadaka ce haka zalika ka gaya masa magana mara daɗi ita ma akwai wani abu da kake tunanin samu amma an ka bashi hakuri daga bishana komai ya wuce a kai saboda mu mm. gaskiya al'amari da azumi muna da kalubale kala-kala mm. har ga Allah mm. wasu sun sani wasu ba sani ba mm. wasu kwastomomin sun sani wasu kwastomomin ba su sani ba to amma babban inda muka fi mai da hankali yadda ake karban kayan yara da na mata a aji sallan ta zo ka zo tela ma gaba ɗaya gudu ba ma za ka gan shi ba sai sal duk tsayen da za a yi a yi ta bayan sallah me ke sa a yi haka alhamdulillah hmm. abin da ya sa teloli wasu suke yin haka hmm. zulama ce ni eh. gaskiya ba na yi <laughs> zulama ce eh. saboda maganar da ake yi ni a matsayina na tela ka gani kamar ni kanka kai na zan baka labari da mm. tun 2008 na fara dinki har izuwa yanzu shekara goma na ma 2008 kwarai da gaske mm. ina dinki mm. so amma wallahi cikin kudura ta ubangiji ban taba samun irin wa'annan kalubalen ba da zan ce wai yau na zo shago wai na buya ko na zo shago na gudu abu ɗaya da nake ake mamaki na akai shine idan mutum ya zo ban masa abu ba zarar zan ce koma yankawa ban ba hmm. ba don kuma yasa nake faɗa wannan kalmar ba hmm. idan na sai na yanka domin ya ji daɗi a zuciyarsa ya ce min ɗauko in gani hmm. ne masa gariya idan na ɗauko ya ga ban yanka ba da yardar da ya man da amanar da ya bani ta gwamce daga jikinsa to me amfanin na gudu idan na gudu idan ma to ina zani wannan fa shi na ɗauka live ina mm. saboda me shine rayuwata shine jari na mm. tunda har na zo na kama shago na nemo yara muka zo muka zauna akai mm. muke sana'a su kuma duk mutum ya kawo min sana'a ban yi mishi ba sai na gudu to wani babban kalubale ne kuke fuskanta a watan ramalana dangane da wannan sana'a ta ku alhamdulillah gaskiya muna muna fuskantar kalubale ta bangare guda uku zuwa hudu zance mm. na farko mukan samu matsalar kayan aiki sukan yi tsada na biyu kuma kayan aikin sukan janye mm. na uku eh, babu su na uku kuma ibada takan sa jikin mutane da laushi so alhamdulillah waɗannan ƙalubalen da na gaya ma su ne makasudin abubuwan da suke wahalar da mu idan kuma har allah ya sa aka ce babu wutan nefa da watan azumin ramadana a gaskiya muna shiga tashin hankali ba ma wai dan karami ba sabili da me mai yana tsada mm. wanda za a sa a jen mm. sannan kuma koda akwai mai mm. mun kunna inji ba mu da yiwuwar mu ɗauko ayon mu jona da za mu goge kayan mutane ya zama smooth one domin ya yi kyau shi ma ya burge shi sai dai mu sa ayon charcoal kuma shi ya yi mana barna wani abun ma sai ka gama ɗinkin ka ba wa yaro ya goge a bawa mai shi yana zaune sai kaga yaro ya zo ya ce oga ya ƙone <laughs> so kaga aiki ya dawo baya dole sai ka tsaya ka ka gyara wannan ka bashi sannan za ka ɗauko next person da yake gaban ka ci gaba so kaga means an samu kalubale a nan da a ce ba a kona ba yanzu yanzu za ka bayar ka wuce gudun ka to amma kuma kuna da wani tsari na ƙara kudin dinki tunda kaya ya janye kuma ga tsadan mai ko wani abu kuka tausaya ma bayan Allah a wannan watan azimi Alhamdulillah. kasancewar gaskiya bayan muka saba wannan abun ba mm. idan har kayan ɗinki sun yi tsada musamman ma watan azumi kuma sun janye ba ma yin wannan ƙarin na kuɗi mm. ba don komai ba kasancewar duk wanda zai kawo ma ɗinki daman kai ya sani amma ni yanzu ba na karɓar ɗinki before azumi da cikin azumi a gurin wanda bai taɓa kawo min ɗinki mm. saboda gudun kar ya zo iko kuka da ni idan har kai soma na ne kana bani ɗinki zan yi ajiye ma bakan dinka ma 27 ramadan ma za ka iya kawo min kayan ka in allah yadda kuma ɗin kama bifo sallah mm. saboda me ni ka sani baka san wani tela ba to dan me za ka kawo min aiki kuma sannan in ce ba zan ma ba mm. so tunda har kai kwastoma na ne dole na eh, fayin din space ɗinka da mm. idan har ka kawo min zan ɗinka ma saboda me kowa ya san cewa yanzu kuɗi ya yi karanci a ƙasar nan kuma mutanen da muke aiki majority ma'aikatan gwamnati ne za ga azumin ya kama ma wani idan ma maneja ake yi sai azumi ya kai biyar sannan ake yin salari da za su samu su ma sai abin ma da za su yi amfani da shi sannan ma su shiga kasuwa su siyo kayayyakin da za su danka wa ƴan sannan kuma again ba wanda suka miƙa wa yardar su sai tela sannan za su tankaro gurin tela su bashi walau da kuɗi walau babu kuɗi haka za a danka masa kana magana ka ce kaya da kuke hada-hadan da su wani lokaci sukan yi karanci ko su bace ma a kasuwa to tunda kun san wannan abin yana faruwa me zai hana ku ku siya nesa da ramadana misali a ajiye yadda in watan ya zo ba za ba ku da wani kalubale ko kuma bacewan kayan ma misali so alhamdulillah abin da ya sa hakan ba zai yiwu ba saboda shi dinkin mata ba kamar dinkin maza ba ne Da bambanci. Da akwai bambanci. Kaga da a ce dinkin maza nake yi zan iya cewa Steve Kwala zan siya sai segon mm. da zan yi amfani da su mm. so idan ku aka ɗauko ma kala atamfa musamman wannan atamfar da ake ɗinkawa eh. idan ka duba ka gani cewa ga ta dai an sa sons an sa wani abu daban ratse a ciki mm. so don haka dole sai ka ga atamfa a hannunka sannan za ka yi tunanin me za ka yi mata ko kuma shi wanda ya kawo ma ɗinkin sannan zai ce ma ga irin abin da yake so ka yi masa mm. so kaga no need ma ka ce za ka sa kuɗin ka ka siyo wani kayan aiki mm. don na ko ta kwana mm. ka ajiye wai saboda kasancewar kayan nan za su yi wahala eh, in ba haka ba za ka siyo kaya ne kuma kai baka amfana da su ba kai kuma kuɗin ka ba su dawo ba kai shi to jama'a masu kallon mu kun ji daga bakin daya daga cikin telolin da ke wannan layi na kwandila kenan madadin shi muhammad kabir din ni abu manar alkasim da na gabatar nake cewa allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu gobe tare da wani bakon na musamman assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh